Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci goma 17, 25 da kuma sittin, Masu sauran mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ta ce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai rediyon amfani sarauniya. fara'a noma download da kuma niyya kana masu na'urar kwamfuta suna iya daddangula voa hasa.com a duk lokacin da suke son kama tashar masu sauraro assalamu alaikum yanzu din ma ladan ibrahim a ne tare da aliyu mustapha sokoto muke farin cikin sake jan ragaman shirin da wannan hantsi bayan labaran duniya za ku ji yanzu haka cewa gwamnatin jihar lagos ta ɗauka ƙara a kan shari'ar da aka yi wa manjan hanzu al-mustapha na tuhumar da kisan uwar gidan marigayi mashud kashimawo olawale abiola sai kuma rahoton biyan albashi na ma'aikatan jihar filato kana maryam dauda ta shigo da shirinta na kallabi sai shirin jaridun amurka tare da nazir ahmed hausawa sa'ilin na akwai saƙon da ku masu sauraro kuka bamu akan kan tarho da kuka aiko da shi amma fa waɗannan duk sai kun ji cikakkun labaran duniya to jama'a muna fatar kuna nan kallo da muke nan washington a yau juma'a ne shugaban najeriya muhammadu buhari zai jagoranci wata tawaga ta kungiyar bunƙasa tattalin arziki ta ƙasashen afirka ta yamma wato ecowas zuwa birnin banjul na kasar gambia domin su gana da shugaban kasar mai birin gado ya haya da kuma shugaba mai jiran gadan adama baro a cewar kakakin fada shugaban na najeriya femi adesina tawaga ta uku ta kunshi kuma shugabar kasar liberia ellen johnson salif wacce ita ce ma madugar ecowas din da shugaba anas bai koroma na saliyo kana da kuma shugaba tsohon shugaban gane kenan john da ramani muhammad shi wannan balagurin nasu zuwa banjul da ci gaba ne da kokarin da shugabannin suke yi na warware rikicin siyasar wannan kasa da ya biyo bayan zaben da aka yi a cikinta a watan disamban da ya wuce wanda kuma shi adamu baro din ya lashe shi sannan kuma yanzu haka yake ci gaba da kimtsawa domin ya dauki rantsuwa kama aiki in allah ya kai mu ran 19 ga watan nan na janairu duk da kalaman da shi shugaba mai barin gado ya haya jami yake kwanan nan cewa shi zai ci gaba da zaman sa daram akan kujerar har sai ranar da kotun kolin kasar ta yanke hukunci akan karar da ya shigar yana kalubalanta zaben to sai dai abin da ba tabbas a kansa shine ko idan su shugabannin nan na kasashen afirka da za su je can banjul za su yi nasarar cusa shi jami'ar ra'ayi na cewa ya haƙura ya sauka tun ma kafin ranar rantsar da adam baro din ta zo to yanda ake cikin wannan ne kuma muka ji cewa majalisar dokokin najeriya ta jefa ƙuri'a cewa ta amince a yau shi shugaba jami'a mai barin gado ta yin ya zo a bashi mafakar siyasa a nan cikin najeriya don dai a ƙarfafa mishi gwiwar ya sauka cikin lumana gwamnatin barack obama ta amurka na shirin cirewa kasar sudan wasu daga cikin matakan takunkumin da karfa ta garkama mata a cewar wasu manyan kusoshin gwamnati da suka yi magana a kan lamarin jiya alhamis ko da suke sai a yau juma'a ne ake sa ran gwamnati za ta bada wannan sanarwa a hukumance amma dai an san cewa sabanta wannan takunkumin ba zai rasa nasaba da yabawar da gwamnatin ta amurka ta ganin irin sauye-sauye masu fa'ida da aka samu ba a can sudan ɗin. waɗanda babu waɗanda suka haɗa da yaƙi da ta'addanci ragon faɗace-faɗace wa 'yan tawayen sudan ta kudu mafaka da kuma samar da agaji ga masu buƙatarsa a cikin shekarar 1997 ne amurka ta so ƙaƙaba wa sudan wannan takunkumi da ya kunshi haramta duk wata alaka ta kasuwanci da kuma toshewa sudan duk wasu hanyoyi na kai ga daurinta da ke kasashen ketare duk saboda zargin wato taka bil'adama da aka yi mata a wannan lokacin to halin yanzu kuma wani kakaki na kungiyar spla ta sudan ta kudu ya ce wakilan gwamnatocin kasashen amurka da birtaniya da norway sun yi wani taro na asiri da kusoshin 'yan adawa na sudan ta kudu din wanda ke biyayya ga tsohon mataimakin shugaban wannan kasa rick mashar a birnin nairobi kenya a farkon watan nan ya ce kuma ba abin da suka tattauna illa sai yadda za a tambaki gwamnatin sudan ta kudu ta yanzu a yi wata sabuwa a jihar lamus ne mataimakin kakakin rundun sojojin kasar kanan santo dominic chol yake wannan zargi a ganawar da ya da manema labarai a birnin juba din tunda dai gwamnatin ta birtaniya ta musanta wannan zargi din ta ce zargin da aka yi a cikin wata jarida wai ita east africa soki burutsu ne kawai wanda baya nuna manufar gwamnatin birtaniya ta azumi har yanzu gwamnatin amurka dai bata fito ta riga ta mai da martani kan wannan rahoton ba labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na amurya amurka da ke nan birnin washington dc sufeta janar na 'yan sanda na nan amurka ya ce zai buɗe wani gagarumin bincike don bin diddigin yadda ma'aikatan shari'a ta amurka wacce yake wa aiki ta gudanar da nata bincike a kan zargin da aka yi wa tsohuwar sakataren harkokin wajen amurka hillary clinton na cewa ta yi amfani da wasu hanyoyi da ba su kamata ba wajen karɓa da aika sakonni na imel ɗaya daga cikin batutuwa mafi zafi da aka fi fice kuce a kansa a lokacin da ake yakin neman zaɓe a bara musamman sufeta janar ɗin michael harwis ya ce yana son ya fahimci yadda shugaban hukumar fbi james comey ya gudanar da binciken da ya share shekara ɗaya yana gudanarwa akan hillary clinton ɗin wacce ta riƙe wato mukamin sakataren harkokin wajen amurka daga shekara 2009 zuwa ta 2013 kuma ta yi ƙoƙarin zama shugaban ƙasar amurka mace ta farko abin da ya gagara hillary dai tana ɗora laifin kayan da aka yi mata a zaben da shi komi a dalilin sanarwar da ya bada ta sake buɗe binciken da yake a kanta ana saura kwanaki goma sha ɗaya kacal a yi zaɓe a nan amurka abinda wasu ke ganin wannan ne yasa ta faɗi wannan zaɓe kuma abinda ya baiwa abokin karawata donald trump na jami'ar republican damar lashe shi wannan zaɓen. labaran duniya ke nan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka to bari mu bude taskar rahoton namu da batun ɗauka karan da aka yi na kan manja hanzu almustapha tsohon jami'in tsaron marigayi shugaba janar sani abacha kan zargin kashe kudurat abdullah uwar gidan marigayen mai kudin nan wanda aka ce wai shi ya lashe zaben shekarar 1993 Ga dai Madina Dauda da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Ranar goma sha biyu ga watan bakwai na shekara dubu biyu da goma sha uku ne kotun ɗaukaka ƙara ta yanke hukuncin a sallamoman Hamza al bayan ya kwashi kusan shekaru goma sha biyar yana ɗaure a bisa tuhumarsa da ake yi da kashe hajiya Kudirat Abiola. Kudirat Abiola dai ita ce uwar gidan hamshakin mai kuɗin nan Moshood Kashimawa Abiola da ya tsaya takarar shugaban ƙasa a zaben da aka gudanar a shekara 1993 a ƙarƙashin jam'iyyar SDP. A wani takaitaccen zama kotun koli ta ba gwamnatin jihar Legas izinin ɗaukaka ƙara akan sako manja Hamza Al-Mustapha da aka yi shekaru uku da rabi da suka wuce. To koya suka ji wannan hukuncin tambayar kenan da na yi wa Oluwaye Misi Oshusanya wace ta wakilci gwamnatin jihar Legas ga abin da take cewa. We're happy that the application was and also we're of my ta ce mun yi murna da kotu ta bamu damar lokacin ci gaba da karar kuma za mu yi aikin kawo shaidu bisa lokaci. Shi ma Joseph Daudu wanda yake kare manju Hamza Al-Mustapha ya mai da martani kamar haka. appeal an extension of time and after considering it we want to hear them on the merit so we drew our objection and they've been granted leave ya ce gwamnatin jihar lagos ta buƙaci damar ɗaukaka ƙara da ƙara wa'adin damar kawo shaidu mu kuma muka duba muka ƙi amincewa amma kotu ta ba wa gwamnatin lagos damar buƙatar da suka nema. Kotun kolin a ƙarƙashin jagorancin mai shari'a Walter Samuel Onegin wanda shine mukaddashin chief jojin Najeriya ya ba gwamnatin jihar Legas ɗin daman ɗaukaka ƙara a cikin kwanaki talatin. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To an gaishe ki Madina kafin mu ci gaba a shakata da wannan. ẹ̀yin sọmọrí yóò ní bàjọ iná bá wọlé òkùnkùn ńlá kì í sálọ iná ọ̀ràn ta ló máa jó. iná ti ràn ẹ fetí síbí. ẹ bẹ̀rẹ̀ ẹ mú jó iná ràn iná ràn ó kọ́ ọmọ tí yóò dọ́wọ́ bẹ́ẹ̀. kan sórí ẹ má wá kan sí bẹ̀bẹ̀rẹ̀ ìjì ìrẹ́ ní àjò lọ. olómi dákun dákun jọ̀wọ́ súnmọ́ mi dákun dákun títí mi kóró dé pátápátá. iná ti ràn ẹgbẹ́ tí síbí. ẹ bẹ̀rẹ̀ ẹ mú jó iná ràn iná ràn ó kọ́ ọmọ tí yóò tọwọ́ béèrú iná ràn ẹ sì dín wú pẹ́ ẹ má wá kan sórí ẹ má wá kan sí bẹ̀bẹ̀rẹ̀ ìjì ilẹ̀ mi àjò lọ. olómi dákun dákun jọ̀wọ́ súnmọ́ mi dákun dákun tètè mi kóró déètì pátápátá. sísí wò mí lójú náà. sísí wò mí lójú náà. ẹ bó ṣe fáìn ní. èmi ni ń sọ̀rọ̀ dákun ká lọ wá ó ṣeré ojú ó kọ bí àmọ̀nàmọ́ná gbogbo ara ń kan bí àjò lọ orin mú ṣíṣe jù kẹlẹ gbogbo bọ́ìsì wọn pàtẹ́wọ́ wá wá wá wá wá. obìnrin bá dára bí oníwà tó bá gba kọ́bọ̀ kan àbọ̀ mi ò lè fẹ́. obìnrin bá dára bí oníwà tó bá gba kọ́bọ̀ kan àbọ̀ mi ò lè fẹ́ obìnrin bá níwà tútù gbógun rẹ̀ wá. mo lè fi one thousand fẹ́. obìnrin bá níwà tútù gbógun rẹ̀ wá. mo lè fi one thousand fẹ́. jàìjàì ẹ bá wa jó ẹ bá wa yọ. àwa là ń lò gbà lọ́jọ́ ayé gbogbo. ìgbà má ṣe lò wá láì parí ìgbà. jàìjàì ẹ sún bàtà ẹ fi jó bẹ́ẹ̀. kò síyà wèrè lè kó mú fẹ́fẹ́ mọ́. àwọn àṣà tí wọ́n tún gbé dé nìyẹn tó di marigayi haruna ishola kenan da waƙarsa ta inaron daga batun shari'a kuma sai na jihar plateau wadda ta zama ɗaya daga cikin jihohin da ke sahun gaba na biyan ma'aikatanta albashi kan kari domin ma'aikatan nema da kan suka bayyana hakan kamar yadda zainab babaji ke cewa a cikin wannan rahoton Ƙungiyar kwadagon jihar Filato ta yaba gwamnatin jihar kan biyan ɗaukacin ma'aikatan jihar haƙoƙinsu. A taron manema labarai da ta kira shugaban ƙungiyar kwadago reshen jihar Filato Kwamarar Jibrin bancar ya ce ya zama dole su yaba wa gwamnatin jihar ta Filato saboda abu ne da aka yi shekaru da dama ba a biyan albashin ma'aikata a kan kari sai wannan karo. Eh, mun kira wannan taro na 'yan jaridu da safen nan eh, musamman mu yi shi gwamnan jihar Filato samun bakwai lalon godiya tun da ya zama gwamnati ya ta da mu muna yajin aiki nan take ba daidaiwa ba ya sa kwamiti suka fara tattaunawa da mu har ya kawo cewa mun jana yajin aikin nan a kan cewa zai biya albashi da muke bin gwamnati bashi da fanshin mana cikin wannan tafiya aka sake bara gwamnati sake ba da wannan eh, abin da ake kira paris club reform din nan bai wata wata bana ya sake daukan shi ya biya albashi yanzu na takaice ya fi shekara goma sha biyar ba iya biyan albashin watan goma sha biyu a cikin watan ba kowane shekara sai an haye sabon shekara da shi amma bana an yi shi ya biya fanshon na wata takwas ma fanshononi na jihar plateau na kananan hukumomi an biya su wata shida a dunkuna a lokaci daya bayan wannan kusan shekara tara yau ba karin girma a cikin aikin gwamnati na jihar plateau amma ya zo ya sake wannan karin girma wasu an ba su matakai biyu wasu uku wasu har hudu kuma duk an biya su wannan kudaden sai ko dan bashi ne da dan sakani da ya rage kace za mu bashi goyon baya wayansu abubuwan da yi alkawalai da yi kamar ya ce zai bada fili ma ma'aikata a gina musu gidaje don su samu sauki in ka duba ba taɓa yin wannan jihar plateau ba to muna mishi tuni sa'an yanzu ya fi shekara goma sha biyar mutanen da suka bar aiki ba biya su kuɗin barin sallama ba kuma wannan kuɗi ya tare da zana har ya kai sama da biliyan goma sha biyu to muka ce tunda da allah ya sa abubuwa sun na fara yin sauki dan samu dan duba wannan gurin ko da za a dan fara dan ragewa ne kaɗan kaɗan kaga kafin a kai wani guri zai zama to cewa an samu saukin su mu yanzu a matsayin mu na kungiya ma'aikata mun kira muna mun kira ma'aikata mun sawata musu cewa to tun tafa gwamnati tana nata mu ma mu ina mu hakki ne an biya mu hakkin mu mu hakki na uwa mu mu yake da ya kamata gwamnati mun kira ta cewa duk wani ma'aikacin da bai aiki ba a hukunta shi bisa ga tsarin doka shugaban kungiyar kwadagon jihar plateau kenan kwamarar jibrin bancir Shi ma shugaban kungiyar ma'aikatan kananan hukumomin jihar ta Filato Samson mafu ya yi ce su ma ma'aikatan kananan hukumomin tubarkalla. Mu ma a local government tubarkalla. Domin a gaskiya ni ban san shekaran da an taba biya na albashi na watan goma sha biyu ba. Amma kaga wannan karo an yi alamarin rayuwa Ubangida baya ba da babu in akwai mun gani mun tabbatar to za mu mika kokonmu amma in babu dole mu koma mu yi ma 'yan uwanmu ma'aikata bayani Na tambayi mai ba gwamnan jihar Plateau shawara kan harkokin manema labarai Mr. Dan Manjan ko waɗanne matakai gwamnati ta ɗauka don tabbatar da ba a sake samun giɓi wajen biyan albashin ma'aikatan ba matakan da muka sa shi ne mun duba hanyoyin da kudaje suna shiga na jihar plateau za mu eh. kara ɗauka wannan mataki eh, mu ga mun tara kudaden nan wanda ba abin da muke so mu yi ba ma so mu dinga dogara ga kudin da yake zuwa daga tarayya kuma mun duba yadda ake kashe hanyoyin da aka kashe kudin gwamnati mu rage su an rage tafiye-tafiye in ba ya zama dole ba ba sai an yi tafiya ba za a iya aika da wani mutum daya ko biyu kawai da don Allah ba za mu sami wannan gibi kuma na biyan albashi din nan ba. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. To a kai da Zainab, har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na murya Amurka da kenan birnin Washington DC. Mu yanzu na agogwa ce karfe biyu na tsakar dare da minti goma sha biyar. Ga kuma shirinmu na gaba. Ya salamu Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan shirin na kallabi. A shirin namu na yau za mu sake waiwayawa baya cikin shekarar 2016 wadda ta gabata. Mu ji irin gudunmuwar da mata suka bada a wannan shirin. Da farko ga Hajiya Amina Zakari tsohuwar shugaban hukumar zaben INEC ta riko. Inda na taba tambayar ta me ke bata kwarin gwiwa a rayuwarta musamman ma a matsayin ta na mace a wajen aiki sai ta ce. Gaskiya ni ina mata shawara kan cewa kurin kana in ka nuna rauninka kuma ka nuna gazawa ka ne ake taka ka amma idan ka nuna ka san abin da kake kuma kana yin shi bilhaki da gaskiya hmm. zai wuya a taka ka na yi aiki da yawa cikin maza amma ni ban samu mishkila sosai ba wani lokacin ina samu ina tana tsangwama ta kan cewa kin cika sani kin kin kin kuma kin sani to kin ga wani lokacin suna yi ne don su bata min rai A fannin kiwon lafiya kuma na yi hira da. Sunana Rukayya na Sani um, ni likita ce na aiki asibitin Malam Aminu Kano a nan Kano. amma an haife ni a nan garin kano duk da dai eh, na mutanen katsina ne to dakta me zaki ce game da iyayen nan da zaki ga ba sa barin 'ya'yansu su je makaranta ko kuma ba su ba su kwarin gwiwa da ya kamata musamman ma idan 'ya'yan sun nuna sha'awar suna son su karanta aikin likita ko na jinya to ai tun farko ma wannan ina ga sai a bincike su a ji to me ma yasa har suka zo ga wannan suke wannan tunani tunda yau ne zaka je a Um, al'ummar yadda take mutum zai je asibiti zai hmm. rika shi yana nuna sha'awar ya fi son mace ta ga matarsa ko yarsa ko kanwarsa to idan tun farko matan nan ba su je sun yi karatun ba ina zai samu macen da za ta ma duba su ta fannin siyasa kuma na zanta da hajiya fatima balla abubakar ta yaya kike gani wannan gwamnatin za ta taimaka ma mata ba abun da gwamnatin nan za ta yi sai ta yi implementing ta aiwatar da wannan 35% affirmative action din nan a wajen 35 da eh, ake nema 35 eh, da ake nema ake cewa a sa mata a kowane ƙasa ya zamana eh, percent 35 suna nan a aikin gwamnati suna nan a cikin siyasa in an yi haka za a samu mata da ɗan dama a hmm. harkan gwamnati amma in ba haka aka yi ba to abin ba zai yiwu ba yanzu wane kira ko ko in ce wane shawarwari zaki ba al'umman mata a najeriya to ni abin da zan gaya musu shine ne kowace mace ta yi kokari in dai tana da yara mata hmm. ta yi kokari yadda za ta tabbatar waɗannan yara mata sun yi karatu su yi karatu har zuwa jami'a don karatun nan shi ne zai ba su karfin neman komai da suke nema. Daga nan kuma na yi hira da. Salamu alaikum sunana Hauwa Maina. Me zaki ce game da waɗanda ke ɗaukan masu yin fina-finan Hausa kamar wasu gagararru ne ko kuma ba su da kamun kai haka? yanzu abubuwa sun dan yi kyau because mutane suna sun samu fahimtar al'amuran ba kaman da ba amma still duk da dai ba za a rasa ɗaiɗaiku ba kiran da zan musu shine su fahimta cewa wannan sana'a ce idan mutum ya yi kuskure kana ganin bai yi abin da ya bai dace ba to sai kai kokarin fahimtar da shi ba wai ka zage shi ko ka la'ance shi ko ka kushe shi ba kin ga kamar ah, na ɗaya muna barin al'adunmu a baya wanda zai yi kyau a ce wani abu mu rika bincike muna gano abubuwan da muke ganin ya kamata a ce 'ya'yanmu da jikokinmu sun sani game da ko ƙasarmu ko wani al'adarmu ko da wani abu ne wanda zai zame zai iya zama tarihi a gare su to ya zama ya kamata mu rika yi muna ajiyewa domin in bai mana amfani ba su zai musu amfani nan gaba bayan haka na yi hira da Assalamu alaikum sunana Asma'u Fati yanzu ne ina da Wata watakan wurin wanke motoci kenan ejen wanki motoci bayan dogon banki kusa da safe. a'a ban gane ba hajiya asma'u kina nufin ki ce farko da kika fara ke da kanki kike zuwa wurin wankin mota. tabbas yanzu kama a ce mata a kasashenmu da ke nahiya afirka za su rungumi sana'a su zama masu dogaro ga kai har ma su taimaka ma wasu wani irin ci gaba kike gani za a samu a kasashenmu wallahi za ta ci sosai ma da an huta zaman waje ɗayan maganganu ƙanana ma ba a wani kawuna yana da kuɗi wallahi amma baya taimaka mana shi ma ya fito ya nema ne ke ma ki fita ki nema ai kuɗin namu ne na wana ne ba naku bane ke ma ki fita naki ki nemi naki na fara kasuwanci na naira ɗari biyar da hamsin da rigan gonjo guda shida. masu sauraro iyakacin abin da ya sawaka kenan a shirin namu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah kai mu za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin. A madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu a cikin wannan shirin da ms Julie Gresham da ta haɗa shirin da bada umarni, ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. thank you To a gaida Maryam yanzu mun zo ga labaran da suka ɗauki hankulan jaridun na Amurka ga Nazir Ahmed Hausawa. Sharhin jaridun Amurka. Cikin shirin sharhin jaridun Amurka na wannan mako za mu fara ne da jaridar Washington Times. Jaridar ta rawaito labarin cirewa da kuma mai gurbin tsarin inshorar lafiya da ake kira Obamacare a lokaci guda in ji kakakin Majalisa Amurka Paul Ryan. Kakakin majalisa Paul Ryan ya faɗa a jiya Alhamis cewa 'yan majalisun tarayyar Amurka sun shirya cirewa da kuma mai gurbin inshorar lafiya waje aka fi sani da Obamacare a lokaci guda kwana ɗaya bayan zababben shugaban ƙasar amurka donald trump ya bayyana cewa cire inshorar da mai gurbinta da wata za a yi shi ne lokaci guda sai labari na gaba da jaridar washington times ɗin dai ta buga dangane da ɓacin ran da shi donald trump ya nuna akan labaran da yake kira na karya zababben shugaban amurka donald trump ya bayyana ranar laraba da ta gabata cewa yana da doka da take a ajiye da yake son ya saka a hannu a kanta bayan an rantsar da shi kuma ya yi alkawarin ayyana babban alkalin kotun koli da wurwuri cikin watan fabrairu sannan ya ci alwashin cika alkawarin da ya yi a yayin da yake gudanar da kamfe na gina katanga ba wai shinge ba akan iyakar amurka da mexico amma tattaunawar mr trump da 'yan jaridu wacce ta biyo baya tun kusan watanni shida da suka wuce tambayoyin yadda yake fuskantar moscow da kuma kau da kai da ya yi daga rahoton jami'an leƙen asirin rasha sun yi kutse akan abin da ya shafi shugaban kasar amurka na gaba su suka mamaye taron sai kuma mu leƙa jaridar usa today Jaridar ta labarin da yake bayanin cewa cakulatin nan da ake kira Nutella ba shi kadai ne abincin da ke dauke da manjan da ake ta taburza a kansa ba. Mutane da yawa ba su da masaniya da yawan kayan abincin da suke yin amfani da su yau da gobe na dauke da manja. Manjan dai na cikin tsaka mai wuya a yanzu sakamakon wani rahoto da yake nuna cewa manjan na dauke da sinadarin carcinogenic duk da cewa kamfanin abinci da yawa sun haramta amfani da manjan babban kamfanin nan na kasar italiya mai suna ferrero yana yaƙi da wannan rahoto a kan manjan wanda ake amfani da shi cikin sinadaran da ake haɗa Nutella wanda an bayyana sinadarin na iya haifar da ciwon jeji ko kuma kensa a turanci. Sai kuma malaika jaridar Washington Post. Jaridar ta rawaito labarin da ke bayanin adadin motocin da suka nemi izinin wajen ajiye mota a ranar da za a yi tattakin mata ya ninka na ranar da za a rantsar da shugaban kasar Amurka, cewar Charles Allen, mamba a hukumar gudanarwa ta Washington DC. Alan ya ce kusan manyan motoci bas-bas guda 1,200 ne suka nemi izinin ajiye motoci a filin kwallo na Robert F. Kennedy wanda aka yi wa lakabi da RFK a ranar 21 ga watan Janairu, ranar da za a gudanar da maci ko kuma tattakin mata a birnin Washington. Yayin da motoci 200 ne kacal suka nemi izinin neman wajen ajiyar ranar rantsar da shugaban kasar Amurka Donald Trump. Sharhin jaridin Amurka kenan kuka saurara na wannan mako sai kuma sati mai zuwa mai sama ya yadda. Nazir Ahmad Hausawa sashen Hausa na murya Amurka ke cewa mu zama lafiya. To yanzu kuma mun zo ga ra'ayoyin da ku masu aro kuka aiko mana ta wayan tarho. Salamu alaikum. Ni ne Usman mai caji han shekara Shani Olodo, Ogun State, Nigeria. Ina son in yi kira ga gwamnatin Najeriya su san da cewa ƙasar Najeriya ƙasa ce mai incin kanta tana da incin ta ba da mafaka ga dukkan mutumin da ta yarda da shi a ƙasar duniya saboda haka wannan tayin ba da mafaka da suka wa ya jami na ƙasar gambiya ina fatar za su cika masa alkawali na kare lafiyansa da kuma kare shi da dukkan wani mai masa bita da kulli kamar yadda an kawa tas Taylor tsohon shugaban ƙasar Liberia a lokacin da najeriya ta bashi mafaka sai kasashen turai suka matsa da cewa ta miƙa musu shi najeriya ta ce sai suka yi barazanan cewa za su kaje fulɗa da ita ta fannunuka daban-daban sai najeriya ta razana salamu alaikum sashen hausa murya amurka sunana nasiru da mukan jiwa jihar kebbi a tarayyar najeriya ra'ayina shine ya kamata shugaba janar buhari ya waiwayi 'yan kasuwar najeriya domin suna nan suna cin karansu ba baka. farashin kaya sai hauhawa yake idan ka sai abin naira hamsin yau to da ka koma sai a ce maka ayya sai ɗari farashin kaya sai ƙara tashi yake kuma idan ya ƙara baya sauka kuma ko da yaushe shugaba buhari ka ce ai kana sani to ku sani fa abin da ka sani ya wuce ta ka san shi Assalamu alaikum murya Amurka. yi nusa Tanko daga bani in baka a karamar hukuma a kura a cikin jihar Niger. A yau ina son ku bani dama in nika godiya na ga mai girma ma a gwara Alhaji Jafaru dangane da tallafawa marasa ƙarfi da ya yi a yau to gaskiya hakikanin gaskiya muna godiya kwarai da To kafin mu kai ga shirinmu na ƙarshe ga wannan saƙon. Don lalacewa ɗiya mata abinda mun ka kula da shi don yana ga da ka lalacewa wallahi wurin duk tallace-tallace na wani zai sa ka ɗaki kaimin ɗaki shi ɗan na nan don haka ina ba iyaye mata shawara su yi hankuri sana'a gaskiya ta amma don Allah su yi sana'a ta cikin gida ko su yi sana'a da suka kasa wa garka ko a totin gida amma don Allah kada sana'a ko talla ta zamo sanadiyar barin ɗiyansu babu ilimi don in sun ka ta lahira ba su kai ɗiyansu makaranta ba wallahi akwai tambaya gare su. Shugabar makarantar sakandare ta zannin gwandu Malama Hauwa Abubakar Akaji ku saurari nagari na kowa a kowace lahadi cikin shirin hantsi. Ku kasance da sashin Hausa na muryar Amurka, duniya a tafin hannunku. To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan karan a takaice. to shi yau birnin banjo na kasar gambia zai karbi bakuncin wata tawaga ta shugabannin kasashen afirka a karkashin jagorancin shugaban najeriya muhammadu buhari da za je can domin ganin shugaba mai barin gado da shugaba mai son hawan gado din wato ya jami da kuma adama baro wanda ke kiki kaka game da kujerar nan ta shugabancin kasar taugar ecowas zai ta hada har ila da shugabar kasar liberia ellen johnson salif da shugabar ns bai kuroma na saliyo da kuma tsohon shugaban ghana john darabani mahama sannan mun kamku rahoton cewa gwamnatin obama ta amurka na shirin cirewa kasar sudan wasu daga cikin matakan takunkumin da ta kargafa mata a cewar wasu manyan kusoshin gwamnatin da su kan magana kan lamarin to madalla da takaitattun labaran mun kawo karshen shirin gaba sa yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen hausa musamman shi aliyu mustapha sokoto da ya taya gabatarwa da salamu abu da ya bada umarni sai injiniyan mu darrell smith da ya taimaka mana da na'urori ni ladan ibrahim ke cewa wani lahiya mu kuma kwan lafiya